wannan aimun eh. wannan aimun buwa zurmi kyaki kaji ka zauna kai ta raba ido ka san me zo ah ka goba ah tip telo ya gande tip telo ya gida lafiya kalawar ya aiki alhamdulillah wa dalla ashe kai ne Amin ne wallahi. Ni dai tun daga can fa nake jiyo kanshin cewar yau ina akwai wani lamari a he. Ke kai ne ka biyo hanya. Wallahi mu ne wallahi mu ga. Ai gwaji na zo yi ne na ake teran teran ji. Wallahi. Ka rufe bakin zanya. Sha ruwa da sha. Go inside.

matar Sa'idu Garjeje ga su can sun je gidan honorable za su yi lalata don haka ni wucewa ma zan yi can don a yi taro a je a same su inna lillahi wa inna raji'una ba hada a gidan lalata da mata aure kai mu je mi shela yanzu mi gangami mu je gidan wallahi mu je ni. ka zauna neman kuɗi kai ta wahalar da kanka Ka shiri ah, ka ga wasu magirmata azumin ma ya wuce ba ku daina tashe ba to in ma kuɗi kuka gani a hannuna ba ba ku na inna lillahi wa inna ilaihi shi nan nan ina miji na ina miji na kai kai kai ina matata matar ba ta nan gurin ji uban wa ina miji na wallahi ina ta ce miji na matata take ba ciki an gaishe a ciki kai ka bar rotsa dan iska kai kai yi yakuri kai kaga da kai da kai ku shigo ku fito da su to to to ba inda za ka ba inda za ka ba sama baki wallahi Ya buci baraka! kawo ka? ya kawo ka? ku dakata ku dakata na kaka nan gurin ye wallahi dan mata gwaji ne na magzi wa gwaji gwaji kuma gwaji sai a gidana za ka fara gwada biya a gidana wallahi sai a gidana amma kun ban mamaki da hukuma a gari za ku dau gwaji da ku Allah gama abin nan Allah ba ka aiki ki zuwa mai musamman kai garjejen nan da ke wannan garjejen a banza katin mu da ka gani ba ta kace ba Allah ya maka mutuna a mai mijina ne musiki ne kwartanci ya zo yi maka mutuna a mai ba a ba a a ka baraka sai ka abin da sai ka same ni ah, ka a ki cuce ni baraka baraka ki cuce ni baraka batu bata honorable honorable na kare tun da tun da kan kwana na gano kwan gidan ni tare menene yake faruwa honorable ai da kai mun bayani dan gangan honorable na ni zan baka bayani saboda ni na ga bayani kuma ni na tarar da bayani a cikin gidanka gidan waye wannan honorable gidan waye wannan wannan gidana ne To wanda i gidan nan Allah ya tsine masa albarka. Da wanda ya shiga cikin gidan nan. Wannan gaskiya ne. Ubangiji Allah ya tsine maza albarka. Kai jama'a ku taimaka min ban na gani fa. Wallahi sai ka gani. Ban na gani fa na gaya muku in wannan fa duka take. Wallahi sai ka gani. Mm. Ka gane ni? Kana gane ni? Na ce kana gane ah, ni? Ba na gane ki. Me wannan? Marin ga ludayi ne. Me wannan? Ludayi ne, ludayi. Yi bayani. An dama fura da ludayi. Tabariya ce. Tabariya ce. Tabariya ce kin zungura min. Tabariya ah. aika aika. Tabariya ce. Ko da ma na gidan kari na ma? Ye? ne dama gidan na kari? Baka san gidan ah, ce gidan kari. ni. Allah ya na da ku. ana ake kwatanci. Ya ba ta ga. Da wanda ya taba mun yi hukuma a wajen nan abin da za a yi ku sassauta kar aikato bana wannan gaskiya ne kar aikato bana eh. wannan gaskiya ne ni zan kai su charge office aka taimaka ka kai ma hada da mu ai amma ina da magana ni ni goban mun mata ta in tafi da ita gida zan hukunta ta da kaina a wallahi ku hada da ni ku tafi wallahi dan Allah dan Allah hada da ni wallahi ki zo mu tafi gida ni na yabe miki zo tafi gida ku mu na yabe miki kai muka rufe mu ku banne da su ku banne da su kai da Allah mu je mu je